ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أساء الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يضره من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana yau 25 yau 12 ko ga watan jumada akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1442 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 1 2021 kalanda na Grigori don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi da ila illallah hawa wa shuruha wa nawaqiduha wa zahiruha yau za mu tashi shafi na talatin da ɗaya darasi na goma sha ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a karatu muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuran mu za mu tashi inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lahu da'watul haq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasidi kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bi balighi wa ma du'a al-kafirina illa bi Allah tabaraka wa ta'ala yace lahu da'watul haq wato kiran gaskiya yana gawa Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wallazina yad'una min dunillahi wa'anda suke kira koma bayan Allah ma'ana wa'anda suke bauta ma wani Allah amma bauta na gaskiya to wa Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kadai bauta na gaskiya Allah shi kadai ake wa amma wanda duk aka bauta masa ko ake bauta musu koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya amsa musu da komi ba duk waɗanda ake bauta musu ba Allah ba ko an kira su ba za su ji ba ko sun ji ba za su iya amsawa ba ko sun amsa kuma ba za su iya taimaka musu ba so da aka ɓata lokaci ne mutum ya tsaya yana bauta ma wato abun da baya ji abun da baya gani ko kuma abun da shi kansa bai san makomansa ba da wanda ya ajiye dutse da wanda ya ajiye wato abin nan sa da wanda ya ajiye wani bawan Allah ko wani wali ko salihi yana bauta masa to wannan dukkan su ɗaya suke ba za su amsa musu da komai ba shine Allah ya ce ya ba mu misali yake nuna mana la yastajibuna lahu bi shay'in illa ka basidi kaffaihi ila al-ma'i kamar dai mutum ne wanda ya ga ruwa sai ya shimfiɗa hannunsa haka ya miƙa tafin hannunsa haka dai ruwan ya taso ya sha ko ya ɗiba ruwan alhali ga ruwan nesa da shi illa ka ne ka fahi ilal ya li ga fahu sai Allah ya ce wa ma huwa bi balighi ruwan nan ba zai zo ba zai iso wurin shi ba ba zai sha ba haka kawai ka yi haka ka bi ba ka buɗe ta buɗe hannunka haka ka ce kana kira ruwa ruwa zo ka sha to ɗaya yake da wanda yake bauta ma wanda ba Allah ba ne ce mana illa ka ne ka fahi ilal ya li ga fahu wa ma huwa bi balighi zaka wa ma du'a kafirina illa fi dalal bauta da duk kafirai suke yi da kira da suke yi ko kira na neman taimako ko bauta da suke musu wannan duka wato bata kawai ba zai taimaka musu da komi ba so sai mu kira Allah alhayyul qayyum wanda yake jin mu koyaushe mala yace war rasul sallallahu alaihi wasallama qatalahum li yakuna ad-din kulluhu lillah annabi bai yi wannan dan shi ba annabi ya yaƙe su ne don mai don addini Allah ke kasance kawai a duniya ya yi haka don addinin Allah so ana buƙata mu in za mu yi abu mu yi don ci gaban addinin Allah ba don ci gaban ni kaina ba ko kai kanka ko a a'a duk abun da za mu yi mu yi mu ga wato don ci gaban addini sannan kuma sai maslaha na al'umma ci gaban al'umma duk wanda yake addini don yake kokari don addini ya ci gaba to ba zai so kuma al'umma su ci baya ba amma duk mutumin da kuma kansa yake so kawai ya gina to wannan ba zai so addini ya ci gaba don in addini zai ci gaba to dole za ka ajiye manufofinka gaba daya sai zama sai manufofin wato addini ya zanto duk rayuwanka ya kasance don addini duk abun da kake yi to haka ake so mu zama kasuwancin kai kasance kana yi ne don ka taimaka wa addini kar ka ɗauke shi don ka ci abinci dan shi ma ibada ne eh shi ma ibada ne yawwa in ka bi yadda Allah ya ce Allah ya sa albarka samu aljanna ta wannan hanya to haka yin aikin gwamnati kake shi kar ka ɗauke shi wai don samun girma ko kujera ko bu a'a ka yi shi don me don addini to wannan shine matsalolin mu. mafiya yawa muna yi ne kawai don ci gaban kanmu da maslahan ɗaiɗaiku kawai ba maslahan al'umma ba bare kuma a yi magana wato na addini to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki wayannan kafirai ba don komai ba don addinin Allah ya yarda kuma gashi alhamdulillah ka suranta ka gani shi kadai amma yau ba inda addinin bai shiga ba kullum kuma kuma ba addinin da ya kai shi ci gaba ba addini da ya kai shi haɓaka yadda ake musulunta ba a komawa kafirci haka ko ba haka bane ba Sheikh Naik Zakir kawai Allah ya tsare shi ya ishe su ko ba haka bane a karatu ɗaya mutum 20 30 40 50 kullum musulunta ake to haka ake so haka ake so kowa ya aje manufarsa mu koma kawai mu ga addinin Allah wato ya ci gaba sai malam ya ce wa du'a kulluhu lillah haka kuma wato ru'a'i ya kasance gaba ɗayansa na Allah ne wato kada ka sauka kan hanya kada ka sauka kan hanya duk in ka zo du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada to du'a'ul ibada dama wannan an shar'anta mana gashi kaza gashi kaza abin da ya shafi wato abin da du'a'ul ibada in ka zo du'a'ul mas'ala addu'a na biyan bukata naka to shi ma ya kasance don wane ne don Allah kada ka sauka kan hanya kada ka je ka roki Allah ba ta hanyar da Allah ya ce ba so in za a yi roƙon Allah kaɗai ake roƙo Allah kaɗai ake roƙo don kasancewa wato addu'a'u huwal ibada ma a wani wuri aka ce addu'a'u mukul ibada so addu'a din nan wato shine ibada ibada ne addu'a ko farko ne na wato abin nan na addini so kaga bayyuwa ba addu'a shi yasa Allah tabaraka ta'ala yace mana yace mana yake karantar da mu cewa wato wa'anda wa'anda ba sa ba sa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin malamai suka ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati wato ga barin yin addu'a ba su kiran shi ba su roƙon shi to kun ga dukka ya kasance kana yin sa kan hanya saboda yanzu za ka ga ana addu'an da sunan addini to amma kuma ba yadda addini ya karantar ba ko kaga ajiye qur'ani ana ta abin nan juya alkur'ani yadda ake so ko a ce a baka soni abu ga addu'a da zaka yi sura amma ka karanta ta baya baya da ka dawo ta kaza ka yi ta kaza to wannan duka eh biya firli ta ko yawa juya maimakon ka fara daga sama yasin sin wal qur'ani lakim sai ka tashi daga inna ma wa ne mai karshe wa subhanallazi bi yadi malakutu kulli shay'in naka ne ko to sai kana reverse wai <laughs> wai ce wai yasin mai reverse to wannan duka ya saba so mu kasance duk abin da za ka yi ya kasance don Allah in an ce don Allah din nan mana ikhlasan ka yi shi tsakaninka da Allah kuma yadda Allah din ya ce wannan shi zai sa wazzabu kulluhu lillah kun ga rayuwar mu duka addini ne ba hatta yanka da za ka yi a shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai akwai yanke yanke da ake yi wanda ba na Allah ba ba don Allah ba so kaga akwai yanke yanke na ibada sannan kuma akwai na me akwai na jin daɗi inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko to wa nuski dinnan kaga yanke yanke wanda yake na ibada irin hadaya layya suna da sauransu wannan kun ga ibada ne to tunda an ce ibada to ba hana ka ba in kana da dama Allah ya baka dama ka yanka kaza rago wane ne duk wannan kuma yayi to amma kada a yi abu don yanka ba don Allah ba kar ya zama wa ma'uhilla ya gairi lahi abinda a yanka ba wani Allah ba don Allah ba so shi yasa malamai suke cewa duk wanda ka je wai wayanda suke wa mutane ake yan duban nan in yi maka wani abu ya ce wai hani halidun hirsa ko a ce an karanta alkur'ani sai an yi yanka waye ce ko ba haka bane yanka kansa za ka yi ka yi sadaka yayi yayi amma ba sharaɗi ba ne a ce in an sauke sai an yi yanka ba sharaɗi ba ne yankan kansa za a iya yanzu a ce a sayi shanu wato bujimi guda hudu wane ne wane ne sai a yanka in aka yanka sai a raba wa talakawa waɗanda ba su da shi sadaka sai a yi wasu, ya Allah albarkacin sadakan nan da muka yi wannan musiba da muke ciki a Najeriya arewacin Najeriya kaza kaza Allah ya sauke Allah ka kawo mana sauki amma ba wai a shar'anta in an soke Qur'ani kuma an yi sai an yi yanka sai zanto wai bayan mun karanta Qur'ani ma sai da muka yan aka yanka shanu kaza ko abun nan kaza wannan ba shar sai sai kasance waɗanda ba sa ba a karantar da su waɗanda ba sa zuwa karatu mai kyau babu a sunna mai kyau to ba za su bambanta wato karatun da kuma yankan ba ba su bambanta wannan ba da aka sai ka ji mutum ya ce maka kar ka yarda ka karanta yasin ba ka in ba ba ka yi yanka ba da jangata yasin da hirsa ai dole rufa iyan mallufewa ya ai ƙarya ne malam yake yi shi zai ci kazan ne kawai naman ne to alhamdulillah da yawa daga cikin su ma ba su san abun ba amma waɗanda suka suka suka nitse suka samu niso sosai a cikin kafircin da da da da da da da sihirce sirice din da yan dabarbarun su suke mu'amala da aljanu to su ne fa aljanun yake bada wayannan ka'idojin in ka kaza to sai kun yanka don haka sai ya zaɓi mai irin dabban da ma za a yi da shi da haka sai ka je a ce maka ka ka karanta yasin mubinun bakwai a kowane mubinun za ka yanka zakara ba za ka taɓa jin yanka kaza ba eh to ai manya ne zakaru ai to mubinun bakwai zakara nawa bakwai wai dole mutu ya wuya kai kana ta wahala wallahi na gaya muku rashin sunna shi yasa shi yasa ba za su so sunna ba duk wanda yake wannan harkar ba zai taba son karatu sunna ba dan za a samu matsala shi wanda yake yi yake ba su ba zai so ba dan kada a waye musamman ku yan kasuwan na an fi danne ku sosai an fi <laughs> eh Allah ko da suke yan bokon ma yanzu kawai ga bokon ga kuma ka kasa ganewa ya kamata shi ya ce ya yi boko ya ce ya yi boko ko amma sai ka je ka ga wani datti kawai a wani anguwa gidan shi duk lambatu a kofar hanya mafi yawa ka za ku ga wuraren babu ma kyan gano alaman kawai musiba to sai a ce maka sai ka yi yanka ko a ce bakin abin nan zakara ko fari ko wane ne ko to duk wannan aljanu ne suke bada bada wannan to sai sai sai waɗanda ba su san abun ba shi kuma dama bai san me yasa ake yankan ba in ya zo dama ya dan yawon karatun shi karatun ba su haɗu ba ya dawo kuma ba sana'a kuma ya riga an ce masa malam to watakila ba abun da zai iya karantarwa ma to ya zai yi sai a dawo kawai ana wa mutane aiki daga nan sai ce an karanta yasin sai an yi yanka in an yi kaza sai an yi yanka ko kuma wani yasin aka ce wai shi wai bunsuru za ka yanka ka samu bunsuru mai kyau sai ka yanka Nama sai a yi kashi bakwai ko wani kashi bakwai zai ɗauki mu biyu ɗaya <laughs> so wannan yankan duk haramun ne duk haramun ne so in za ka yi yanka wazzafu ya ce wazzafu kulluhu lillah ya kasance na ibada don Allah ko na jin daɗinka tunda Allah ya ce mana ya halitta mana dabbobin jin daɗi lakum bahimatul an'am yawwa ka yanka ka ci naman Allah ya yarda da wannan ba ko baka karanta komai ba ka sai rago yau din nan ka yanka ka ga waɗanda ba su da hali a anguwa wanda watakila sai sati sati ake samun nama a gidajensu watakila wata wata suke samun nama ka bi ka raba musu gaba ɗaya ka dawo ka yi tawassuli ya Allah albarkacin sadaka da na yi wa nan Allah ka biya mini kaza an gama ba wanda ya ce sai ka karanta wani abu ya sai sai yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza so sai dole mu kula da wannan haka wa nazaru kulluhu lillah ba kance duk ya kasance a yi shi don wa a yi shi don Allah kun ga duk yana kore kada a yi shi ba don wa ba ba don Allah ba in za ka yi kai wa ka yi wato abin nan don Allah haka wal istighasu wal kullu kulluha ya zama lillah ko billah kai anan wato neman taimako istighasa ya zama daga Allah zaka nemi in ka shiga wahala in abun da aka nemi taimako to ka nemi waye daga Allah ba ka kira wani shehi ko wani wali ko wani malaminka ko a baka sunan wani aljanu ko ni abu haka ba Allah tabaraka wa ta'ala shi zaka zaka kira kai tsaye ba wanda yace ka wato ka bi ta hannun wani wannan sai ku sai ku tabbatar da wannan so ya zanto duk abin da zaka nemi taimako ka nemi taimako daga Allah al istighasa duk lokacin da ka shiga wahala to ka shiga tsanani to in zaka nemi taimako ka nema daga Allah ba wai in kana faduwa ka kira sunan wani ba wanda baya jinka ko ya ji kama ba zai iya maka komai ba malai ya takaita ya ce wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah da dukkan nau'in ibada ibadodi da muke yi dukkan su zama danwa don Allah so kun ga kenan kada mu yarda mu yi abu ba don Allah duk lokacin da shaidan zai raya maka kai abu ba don Allah ba to kai kokari ka cire a ranka don shi kullum zai kokari ka yi ba don Allah ba ko za ka iya farawa don Allah sai ya kokari ya kawo maka matsala ko ya shigar maka riyadin ko kuma ya sa ka je wani ya yi shirka ya hada Allah da wani abu to dukkan biyu kar a yarda wato a buɗe kofofin ma gaba daya mala ce wa ikraruhum bi tauhidi rububiyyati tabbatarwa da suka yi na da tauhidi na rububiyya lam yudkhiluhum lam yudkhiluhum fil islam ba shigar da su musulunci ba waye halici sama mun karanta a baya sun ce Allah waye su Allah waye kaza Allah to amma duk da haka tauhidin rububiyya bai shigar da su mai ba bai shigar da su wato abin da musulunci ba an gane wa qasdu yace wa qasduhumul malaikata wal anbiya wal awliya yuriduna shafa'atahum da kuma kuduta da suka yi a ransu cewa mala'iku da annabawan Allah da waliyai wato na suna nufso wato shafa'atan ceton su wayannan duk ba za su ji abin nan na cece ka ba sai kai aiki mai kyau sai kai aiki mai kyau an gane mala'ika sai Allah ya yarda zai cece ka annabawa mun tan tabbatar mana za su yi ceto annabi sallallahu alaihi wasallama za a bashi ceto an gane ceto na farko shine za a saurare mu ayi hukunci ceto na farko hankali ya tashi to a wannan za a ba shi wannan damar to kaga duk dai Allah ya ce sai da izini sai da izini to wayanda suke da garanti annabawa an karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata haka to amma kaga duk wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba to kaga wannan sai in Allah ya yarda ko ba haka bane amma mu tun yana duniya Allah madaukaki ya gaya mana kuma ya karantar da mu ga wanda za a bashi tunda duk annabawa za a je guje annabi Musa annabi Isa annabi duka za a je guje wannan annabawan su ce a a je guje annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dama ni ne da ita eh an je gun mai gida kenan dama ni ne da ita ce to to zai tashi a lokacin Allah zai bashi wato abin nan zai sa masa wasu kalmomi da zai yabi Allah wanda shi ma a lokacin ne zai san kalmomi sai ya tsunkuya har ya ɗauki wani lokaci yana yaba Allah tukunna bawan Allah sai Allah tabaraka wata ala ya ce masa ka daga kanka irfa rasa daga kanka sal tuɗa roƙa kawai a baka nemi ceto a baka sannan sai ya ce to Allah ya saurare mu ya yi hukunci so da haka kada wani ya makalkale ya ce wai zai cece ka a aikata duk abun da kake so shi ma bai san square root na shi ba bai san makomansa ba yana cewa wai zai zai ceci wato abin da mutane wata ƙarruba ilallahi bizalika da kuma neman kusanta zuwa ga Allah da wannan mala yace huwal ladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum wannan shine wanda ya halatta jinayensu da dukiyoyinsu wa hadha huwa tauhidul ladzi da'at ilayhi rusul wannan shine tauhidin da manzanni suka kira zuwa gare shi manzannin Allah abinda suka kira kenan a zo a yarda da Allah din shi kadai ne wa'aba an ikirari bihi mushrikuna mushrikai sai suka yi yarda da tabbatar da cewa shi kadai ne mushrikai sai suka yi suka ce ba haka bane ba to sai an hada Allah da wani abu da haka kaga sun nuna Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya ba subhanallah sai an hada shi da wani wannan abun da shirka ke nunawa kenan Allah ba zai iya maka shi kadai ba sai ka nema masa wanda zai taimaka masa kuma Allah ya daukaka ga barin wannan Allah ba ajizi bane ba dan adam shine ajizi duk wani halittu ajizai ne shi yasa ba ko annabawa Allah madaukaki abin nan nasu abin annabawa Allah gaba ɗayan su ko su kansu in ka duba ka gani akwai sifofin da ba kai saka daura musu ba mana sifofin Allah sannan zaka tawar su kansu ba za su taɓa qualifying zuwa su zama wa ba Allah dole sai ka samu gazawansu ta wani ɓangare na nunin cewa akwai Allah da kara ɗauke su wato a matsayin wato wanda za a bauta musu saboda za ka ga mutane yanzu misali in na ce wurin gaza ɗaya kaga sun mutu duk sun mutu kuma ajizi ne yake mutuwa Allah ya sanya za su mutu innan saboda shi Allah shi kadai ne raye zaka shi ne Allah in shi ma zai mutu ba zai zama Allah ba so sai ya sa su ma ba za su abin nan kuma kun ga suna rashin lafiya kuma wasu sun yi rashin lafiya an gane rashin lafiyarsu ma eh, eh, eh, raɗaɗi da suke ji na rashin lafiya kamar na mutum nawa ne ma aka ce kamar mutum goma ne ko nawa ne aka hadisi ya kawo wallahu amma yadda shi yadda annabi yake jin zafin rashin lafiyarsa to yayi yayi yayi multiplying na haka an gane to saboda me saboda imanin su saboda imanin su Allah na jarraba mutane gurgudun wato imanin su ne mu an jaraba mu da wani irin rashin lafiya ne da yau mutum wani zai bar musulunci Allah ya tsare mu mala ce wa hadha tauhidu huwa ma'ana la ilaha illallah wannan tauhidi shine ma'ana la ilaha illallah sai ce fa innal ilaha huwa allazi yuksadu li ajali hadhihi al umuri wato abin bauta shine wanda ake kudutawa saboda wannan al'amura mala ce sawa da yake kana malakan ko mala'ika au nabiyan ko annabi aw waliyan ko wali au shajaratan ko bishiya au kabran ko kabari au jinniyan ko aljanu wannan duka wasu ana akwai masu bauta musu akwai masu bauta musu zaka ga akwai masu bauta ma wato mala'iku akwai masu bautawa annabawa irin masu bautawa annabi Isa alaihi salam akwai masu bautawa waliyai akwai masu bauta ma duwa abinan bishiyoyi ana akwai masu bautawa kabari maimakon da a roƙa masa gafara kawai da ake karanta da mu kudu sannan akwai masu bautawa aljanu aljanu su ba da umarni sai a je a yi a ba shi umarni ya yi kuma ba zai biya maka ba sai ka saba ba yadda za a yi aljani ya baka abu bai sa ka bar hanya ba duk wanda ka ga yake mu'amalantan aljanu bukatan sanafiya to karya ne akwai shirka a cikin tafiya don ba yadda za a yi shi ma sai ya baka wasu ka'idojinsa wanda dole ka cika masa so in ka cika masa shi ma sai ya me shi ma sai ya biya maka wato abin nan abin nan bukata akwai masu bauta musu walam yuridu wa yace walam yuridu anna ilaha huwa al-khaliq ba nufin cewa shi Allah abin bauta huwa al-khaliq shine mai mahalicci ba su yarda da wannan ba sa nufin haka ar Arraziku, ar wato ba su yarda da shine mai arzutawa duk mumini na kwarai dole ya yarda da cewa Allah shi ke arzutawa babu wani wanda zai arzuta ka wato in ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba almudabbir ba su yarda da Allah shi ke tsara wato al'amura ba ba su yarda da wannan ba suna gani wato abin da suka tsara ko tsare su ne to ba a so mu zama haka ana samu cikin yan uwanmu musulmai ko musamman irin waɗanda waɗanda boko ya musu katutun nan ba addini ba kaza ba kaza ba kaza abin nan duniya na musu abin nan daɗi to sai su ga cewa wato tsarin su ma shine fi tsarin Allah ko yadda shi yake ga zai tsara rayuwarsa ko ne abu makamancin haka sai ce da kai kaza da baka yi kaza ba da kai kaza da kaza bai yi kaza ba wata rana akwai wanda cikin a garin a jiyan mu nan da yayansa za su yi tafiya sai ce ba zai hada su a mota daya ba wai saboda kada wai su je su yi hatsari su mutu dukansu to sai ya raba su mota biyu in wasu za su mutu to sai wasu kuma za su tsira <laughs> to kaga wannan ya jahilci waye ya jahilci Allah kuma wallahi ba za ka yi tunani zai yi haka ba ba za ka yi tunani An ka gan shi ba za ka taɓa tunani hankalinsa zai koma haka ba amma kuma abun tausayi to Allah madaukaki ya shirya da mu fa innahum yuqiruna anna zalika lillahi wa dawsu suna tabbatar da wannan duka wato na abin nan Allah ne shi kadai wa kan atan nabi sallallahu alaihi wasallam yadu ila kalimati tauhid annabi ya zo yana karantar da mutane yana kiran mutane zuwa ga kalmar tauhidi wa hiya la ilaha illallah wal muradu min hazihi kalima abinda ke nufi da wannan wannan kalmar ma'anaha ma'ananta la mujarrad la mujarrad lafziha ba wai kan lafaza kalman kawai ba ba ka furta kawai ba ka ce la ilaha illallah shikenan ba a'a ba ka ake so in ka furta din kawai da ake ta muke ta karatu kullum ka tabbatar da shi a cikin ranka wallahi zaka ji daɗi ba abun da zai maka barazana saboda kana tare da dahir wanda zai maka barazana shi ma a hannun wanda ya halice ku kuma ma sai wanda ya halice ku din ya yarda sannan abun zai faru in bai yarda ba ba zai faru to kaga kin kana da wannan hankalinka a kwance shi kuma yana gani wayonsa da yan karatunsa da yan dabarbarunsa shi ke fitar da shi zaka sai Allah ya bar shi da wayonsa Allah ya bar shi da karfinsa sai ai ta wahala shi yasa muke ta wahala tunda mutane suna gani sun kai ba za a dawo a bishi Allah ba to Allah sai ya bar mutane da wayonsu Allah ya bar mutane da ƙarfinsu sai ga abu ya gagara inda kake tunani zai magani wanda kake tunani zai magani shi ma yana gudu to kaga akwai matsala mala yace wal kuffaru wal kuffaru juhalu ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi kalimati huwa ifradul lahi bit ta'alluqi kun gani ba mutane nan sun kine ba kawai kuma ka san in Allah bai shiryar da mutum ba ba yadda za a yi ka shiryar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya kai shi iya wazi babu wane mutum aljanu jin shi kawai suka yi yana karatu suka musallama suka musulunta karatu ya yi daɗi shi bai sani ba yana karatu ashe suna saurare suka koma suka ci gaba da wa'azi suma. sai da Allah madaukaki ya gaya masa buluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn sai akwai aljanu daga cikin nafarun jama'a cikin aljanu wanda suka saurari alqur'ani suka saurari kada suka saurari kada to kaga kenan shi kuma kaga yadda yayi dai amma ina dole an dole wasu nan sun mutu suna me suna kafirai suna mushrikai so da haka ba iyawan mutum bane ba in kaga ka shiru sai ka gode wa Allah mala ya ce kaga kafirai jahilan nan sun san muradin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma sun san abin da annabi yake nufi da wannan kalmar kalmar tauhidi ma'ana huwa ifradullahi shine kadaita Allah surata ya kawai kuma kowa ya tabbatar da ya kadaita Allah shi kadai a cikin ransa sannan kuma wal kufru bima yu'badu min dunihi sun san wannan kalmar na karantarwa ka kafirce ma ma yu'badu abunda ake bauta masa min dunihi ko ma bayan Allah ka kafirce masa wal bara'atu minhu ka barranta ka kafirce ma abun ka karyata shi ka kiyarda da shi sannan kuma ba kai ba shi shi abun ka barranta daga gare shi fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah ka gani ko lokacin da yace musu ku ce la ilaha illallah me suka ce aja'ala alihatan ilahan wahidan inna hadha la shay'un uja kafiri kafiri ana kiransa zuwa ga aljanna ana kiransa kare shiga wuta shi kuma ina Eh, yana kokarin shi kuma ya abun nan ya shiga cikin wuta idan annabi ya ce musu ku zo ku yarda da Allah shi kadai abun bauta babu abun bauta da gaskiya sai shi kalu sai su ce aj'ala alihatan ilahan wahida yanzu allolin nan gaba daya zaka zama da su Allah daya allolin nan gaba daya sai a ce daya kawai yayi kanan ya yi kaɗan yaya allolin sunan wannan ya bar lata wannan ya bar uzza wannan ya bar manata wannan ya bar kaza wannan ya bar kaza sai a dawo a ce ana bautan Allah shi kadai wai abun ma ba haka bane ba inna haza la shay'un uja wai wallahi akwai abun mamaki cikin abun da kake faɗan nan akwai abun mamaki ya kai kace mu zo mu bauta Allah ɗaya ne duk mu bar wa'annan abubuwa to kaga kenan yaya ka iya da irin wa'annan babu Allah ya riga da ya sani ba za su yi mai ba ba za su yi imani ba daga kana juhalul kufari ya arifu na zalika jahilan kafirai jahilai wato sun kasance sun san wannan sun sani mala ce wal ajabu mimman yadda il islama wa huwa la arifu min ma'ana il kalimati ai abun da yake na mamaki mimman yadda abun da ke abun mamaki mimman yadda il islama wanda yake da'awan musulunci amma huwa la ya'rifu wanda shi bai san ma'ana hazil kalima wannan kalma ne abun mamaki a ce kai kana da'awa kai musulmi ne amma baka san ma'anar la ilaha illallah ba wai kawai ka ce eh, la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kusan kowa zai fassara maka wannan to amma menene ya kusa cikin kalma me faɗin kalmar me kalmar yake karantarwa sannan shin abun da kake yi ya yi munasaba da kalman da kake furtawa kaga in bai je daidai da kalman da kake furtawa ba baka san kalman ba kenan tunda sanin abu aiki da shi ne sanin da sanin abu shine aiki da shi Daka in ayyukanka suna warware abin da kalman ke karantarwa ta kowane fuska to baka san kalman nan ba baka san la ilaha illallah an gane baka san wannan kalmar mala yace wato sun san hazil kalimati wannan kalma ma arafahu juhal kufari wato abinda kafiran <coughs> jahilan kafirai wato suka san shi bal yazunnu anna zalika huwa talaffuzu bi hurufi. su tunanin su kawai a furta ne kawai a baka a furta a baka min gairi itikadi kalbi bi shay'in min al ma'ani ba tare da wato kuduta shi a cikin rai zuciya ba ba tare da kuma sanin ma'anoninsa ba su sun dauka kawai kace ce la ilaha illallah shikenan abinda su suka dauka to kun ga kenan mu ma da yawa daga cikin musulmai ko? ana furtawa ne amma wani ba san kalman ba ba san kalman ba abinda zai sa kamar yadda nace dazu in an san kalman to shin ayyukanmu yana tafiya da kalman kullum kana la ilaha illallah kana shirka kullum kana la ilaha illallah kana zuwa gundan dan boka kullum kana la ilaha illallah kana zuwa gundan duba to kaga baka san la ilaha illallah ba kenan inda ka sani lallai babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ba za ka je ba in taimako kake nema mun karanta an ce ka nema gunwaye Allah in addu'a za ka yi ka roƙa gunwaye Allah duk mun karanta so ashe kenan in ka je kana warware kalmar in ka je kana warware kalmar shi yasa wanda ya san kalmar matukar sanin kalmar ma'anarsa ba zai taba ba zai taba hada inuwa da irin wayannan mutane wato inuwa na yin ta'amuli da shi ko ya bashi wani abu ko makamancin haka ba. wannan ai sai ya zama larura zama da shi ma sai ya zama larura irin a kasuwa ofis ina ne ina ne an uwa zai so ya zauna da mushiriki wanda ka san wato da matsafi ko ne abu makamancin haka Allah madaukaki ya tsare mana imani waye mai wayo wal haziku minhum yazunnu anna manaha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illa Allah an gane wanda ke da wayo cikin su wato shi abunda abunda abunda yake kudurtawa shine la yakhluqu wa la yarzuqu ba su halitta ba la ba su halitta wa la yarzuqu ba su arzuta wa la yuhyi ba su iraya wa la yumitu ba su abin da mutuwa wala yudab wala yudabbiru al-amra ba za su tsara musu al'amura ba sai wa illallah to kaga wanda yake da wayo ya sani duk wanda ba Allah ba ba zai halitta ba an gane ba zai arzuta ba ba zai kashe ba ba zai raya ba ba zai tsara maka rayuwanka ba ba zai gudanar da rayuwanka ba to duk mai wayo ya san wa'annan wanda ba Allah ba ba za su yi wannan ba sai Allah shi kadai shi zai yi wannan to haka ake so kuma wato mu tabbatar wanda ya halicce ka ka sani Allah mai arzuta ka Allah wanda zai kashe ka Allah wanda zai raya ka Allah wanda ke tsara maka rayuwarka shine wa shine Allah malam yace fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bi ma'ana la ilaha illallah babu alkhairi ga mutumin da yake wato jahilan kafirai wanda yafi sani ma'ana wato abin la ilaha illallah to ka san sun sani amma sun ki aiki da shi kawai sai suka rataya a tauhidi na me na rububiyya sharadi na biyu al-yaqin al-munafi lishakki sharadi na farko muka karanta ko a sharadul awwal dama mun karanta na la illallah ko shine al-ilmu ilimi shine muka gama yanzu ka san waye Allah to yanzu ka san waye Allah sai sharadi na gaba kuma menene ake so ka sani shine al-yaqin al-munafi lishakki yaƙini wanda ke kore shakka yanzu ai ka san Allah yanzu tun mun gama mun san Allah a sharaɗi na farko tunda al'ilmu ne to mun san waye Allah to yanzu kuma sharaɗi na biyu ana son ka samu yaƙini wanda zai kore dukkan wani shakka wanda zai kore dukkan wato wani shakka mala yace wa zalika bi an yakuna qailuha mustayqinan bi madluli hadhihi al-kalimati yaqinan jaziman فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك والارتياب abin da zai magana ke yace saboda wanda zai faɗi wannan kalmar wanda zai faɗi wannan kalmar ya kasance yana da me yaƙini a cikin ranka zuciyarka ka tabbatar da wannan da dalilan da zai nuna maka wannan kalman lallai kalma ne tabbatacciya yaƙinin nan ka tabbatar da shi a cikin ranka ka ji shi a cikin ranka saboda imani baya wadatu fa innal imana la yughni fihi illa ilmul yaqini la ilmu zanni imani baya wadatuwa kawai sai me illa ilmul yaqini sai da ilimi na yaqini la ilmu zanni ba ilimi wato na, na shakka ba ana so eh ka san shi sosai ka tabbatar a cikin ranka ba kana kai da kawowa ba anya zai yi anya yaya ba haka ake so a'a shi mumini kawai al'amarinsa gaba daya ka tabbatar kai tsaye Allah shi zai yi ba a so ka shigar da wani shakka a ciki ba a so ka shigar da wani shakka ciki in an ce Allah to an rufe kofa in an ce Allah to an gama an je ruwa ba a so ka yi 'A'a ka ce am ka da wani abu haka babu sai malam ya ce fa kaifa to yaya iza dakhala shakku idan shakka ya ce ya shiga wal irtiyabu da shakka shi ma da taraddudi duk ya shiga ka tsaya kana shakka ya zai to yanzu sai ya kawo mana aya qala ta'ala innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah su sai Allah ya ce ulaika humus sadiquna eh sune masu gaskiya masu yaqini din sune su wane ne yace innamal mu'minuna sani dai kadai su inda suke mu'minan nan allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah ne muminan nan da ake maganan su su ne waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kuma lam yartahu sannan babu ba su shakka ba ba su shakka ba shi mumini wa alallahi tawakkalu ne in kuntum mumini an ce Allah an gama an ce Allah zai iya yi amma to me amma kuma to me amma to a ce Allah zai iya yi sai mutum ya ce amma kama a ce za ka iya zama gwamna 2023 ce kai ka cikin klik nasu ba Allah zai iya yi su ce eh amma to mumini babu wannan yanzu wanda yake mumini su a nan wai zai shakka wallahi babu To abu mai sauki ne a wurin Allah dan bai ce sai wani sai wani ba kulillahumma malikal mulki tutil mulka man ka sha ya ce wanda yake so zai yi wa ladanin nan ni masallaci da ne <laughs> eh, zai yi wa masaliu ne yana dauka mun gana karatu gobe zai zama gwamna <laughs> ba aure ko <laughs> to ba abun da Allah ba zai iya ba so in an ce Allah cikin al'amari to ba a to su ne muminai haka ake so mu zama da haka duk wanda ya zama haka za ga ka ya kwanta nan, an samu lafiya Shi ne ce sun malamiyar tabu wajahadu bi amwalihim ga aikin aikin bai kare ba ai bai kare ba inda yake da wahalan nan wajahadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu ba shi yake da wahala ba ba da Allah ya kira ba ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yace tuminuna billahi wa rasulihi wa na fi sabilillahi bi amwalikum sannan ya kawo bi anfusikum sai da yazo da dukiyan ku tukunna sannan kawo da rayukanku ku ba ka bane ba don rai bai son ya rabu da abun da yake da shi Ɗan kobban nan ina ba za ka so ka rabu da shi ba kullum kai ta kokari shedan sai ya zo bai bar talaka ba ma Allah madaukaki ya ba mu iko so haka bayin Allah sannan wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah kaga yanzu me ya rage nasu kenan me ya rage na mu'mina babu komai nasu Allah ne kenan dukiyansu Allah ransu Allah annabi eh, Allah annabi sallallahu alaihi wasallam to duk to yanzu shi ba abun da ya rage mishi ba gaba ɗaya yana gwajin fadan Allah ne ga imani da Allah ga imani da manzon Allah dukiyansa Allah yake bawa ransa ƙarfinsa Allah yake bawa to me ya rage nashi babu kaga ya zama nawa ya zama na Allah to wanda duk ya cika wannan ula'ika irin waɗannan mutane humus sadiquna su ne masu gaskiya Allah ka sanya mu cikin su amin mala yace da fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kaunahum lam yartabu sai ya shardanta a gaskiyan imani su fi sidqi imanihim billahi ya nuna wato gaskiyan imani su da Allah sharadin shine kasancewa su lam yartabu ba su yi mai ba shakka ba kaga yaƙini kenan eh akwai yaƙini ba su yi shakka cikin al'amarin Allah an gane wannan ai lam yashku ba su yi shakka ba fa ammal murtab amma shi wanda ke shakka fa huwa minal munafiqina to kaga kana shakkan cikin al'amarin Allah yana cikin alaman munafikai dan baka san shi bane in ka san shi an ce shi to kaga ba wani shakka kuma ko allazina qala Allah fihim wajen da Allah baraka wa ta'ala ya faɗa dangane da su ko a cikin al'amarin su in yace mana innama yasta'zin in haka ne ko innama yasta'zinuka ladina la la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi ya yataraddadun Kunga ga akasin wayancan kenan ko wayancan sun lam yartabu ba sa shakka wayannan kuma sani wayanda suke neman izini ga manzon Allah inna ma yastazinu inna ma yastazinuka allazina la yu'minuna wayanda suke neman izini ga annabi sallallahu alaihi wasallama wayanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranan karshe ba warta wartabat zukatan su kuma sai me shakka suna cikin taraddudi suna shakka cikin kasancewan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya bada umurni abinda Allah ya ce ayi duka suna shakka su je su ba su yarda ba da haka sai suna neman fakewa suna neman su samu izini ba za su je ba suna neman su kaurace ma abin da Allah tabaraka ta'ala ya kira saboda me saboda wato abin nan a a a munafinci irin nasu fahum fi raibihim su suna cikin shakkan su ya taraddaduna suna kaiwa da komowa cikin shakka haka ne haka bane ba gaskiya ne kullum haka suke to wannan munafiki kenan amma wanda wanda wanda wanda wanda baya shakka cikin abu kan gaya masa abun Allah babu taraddudi a ciki to wannan mumini ke yace fala imana liman qalaha shakkan murtaban babu imani ga wanda ya furta la ilaha illallah sannan kuma yana shakka yana tare yana yana, yana taraddudi ba imani in ka furta shi kenan an gama an gane wannan yawwa imani fa wane wane mutum fa imani imani imani ya wuce duk yadda kake tsammani wanda duk yayi imani shi ya san ka da bayin Allah nan na gure zaka sha mamaki abun da duk ya kake tsoron sa shi ba matsalar su bane abun da yake tada maka hankali su ba matsalar su bane bayin Allah ke Allah ka sanya mu cikin su walau ha bi adadil anfasi ko da yayi ta furta la ilaha illallah la ilaha illallah iya irgen numfashinsa ba zai amfanar da shi da komai ba saboda akwai shakka a cikin furtawa akwai shakka a cikin furtawa don haka muke auna wayan abubuwa a kanmu ba kar ka ɗauke shi da nisa eh, in an ce maka Allah zai yi to babu wani shakka kuma ka sallama kawai ka sallama kawai wannan shine mumini in an ce Allah zai yi shi zai iya hanawa shi zai iya yi to an gama to haka ake so don a cikinmu akwai ana samun matsaloli sosai mala yace walau saraka biya hatta yusmiya jami'an nasi zai iya ne ba zai iya bai mala yace da ma zai daga murya ya kururuwa ya faɗi la ilaha illallah har dukkan mutane su me dukkan mutane su ji duk duniya a ce an ji yanzu ka furta la ilaha illallah a ce ka furta la ilaha illallah cikin so din nan ko ina a ji kana furta la ilaha illallah in dai ba in dai ba kai aiki da abin da la ilaha illallah din ke karantarwa ba ba ta lokacin ka kake yi da aka karka dauki cewa a ce ku ita cewa la illa Allah sai an ce muku mahaukata wai abu ya baci abu ya baci duk abun da zaka faɗa har a abun nan naka bai yi ba yawwa so kamun ka furta kalman ka ɗabi'antu da ɗabi'antu da kalman ayyukanka su nuna kuma duk wanda ayyukansa suka nuna kalman ba zai yi wasa da kalman ba ba zai je tsaya yana wasa da kalmar yadda ya ga dama ko ya mai da kalmar kalmar rawa ko kalmar tsalle ba wallahi ba zai yi ba saboda ya san girman mai kalmar nan ya san girman wanda ya yi wata wannan kuma inda yana bukata haka da mala'iku sun yi inda haka din shi ne bautan inda haka din shi haka Allah yake so da mala'iku sun yi irin wannan amma duk ba su yi ba duk ba su yi ba so ya kamata muke muke daukan abubuwan muna gyara karatu muna gyara ayyukan mala yace wa akhraja ahmad wa akhraja ahmad wa muslim imam ahmad da imam muslim sun fitar da ta abi ta radiyallahu anhu daga riwayan abu hurairah Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah eh, haka ne kum ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi la yal la yalqa Allah bihima abdun gaira shakin fihima illa dakhala aljanna Allah ka ba mu iko yace duk mutumin da yace ashhadu an Allah, ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kace yace yace kai ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi ne ya faɗi wannan tukunna ko eh qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullahi na shaida ni manzon Allah ne to la yalqallaha bihi ma abdun bawa ba zai hadu da Allah ba gaira shakin ba tare da yana shakka fihi ma cikin kalmomin nan ba illa dakhala aljannata sai ya shiga aljanna ai ma'ana wanda duk ya furta wannan kalma ma'ana kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har ka haɗu da Allah da wannan kalma babu shakka a cikin wannan kalmar to za ka shiga aljanna za ka shiga aljanna duk wanda ya faɗi wannan kalma duk wanda kalmar ne ya kasance ƙarshen maganarsa ɗan aljanna ne an gane wannan to don haka idan ka faɗi kalman kuma in ka ce ashadu an la ilaha illallah me kenan ba Allah ka kaɗaita ba me kenan ƙur'ani yanzu sai littafinsa Eh sai littafinsa idan ka ce wa shaɗu annan annan muhammadan rasulullah kuma ba me kenan ka faɗa hadisi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so al kitabu was sunna kenan al kitabu was sunna dole to wanda duk ya bi qur'ani ya bi sunna wanda duk ya kadaita Allah zai bi qur'ani wanda duk ya kadaita Allah zai bi sunna haka wanda ya bi sunna Um, zai bi wa zai bi Allah amma mafi yawa za a iya samun wanda ya kadaita Allah amma baya mai baya bin sunna amma har in za ka bi sunna kuma dole ka mai dole zaka kadaita Allah Za ka ta'a? Ah, wanda yake bidiyoyi da ba wanda bidiyoyi gaba daya bai ya yarda akwai Allah to amma kuma ga bidiya to amma wanda kuma yake ya yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shi yake abun nan nashi to kaga dole shi kuma dole dama in ya bi annabi sai ya kadaitawa sai ya kadaita Allah tabaraka wa ta'ala so da haka muke kokarin aiki da wannan kalma sai Allah madaukaki ya ba mu iko wato abin da shiga aljanna da kalma ba a son shakka shakkan da ake nufi kaga kamar azu yadda da kike cewa kana futa kalman kana tsafi kana futa kalman kana kaza kana duk shirka kana yi to kaga kalman ko kana faɗi ƙarya ne ko ka ce ka shaida a baka ne kawai ba a cikin ranka ba ne ba in a cikin ranka ba za ka yi mai ba ba za ka yi shirka ba wa nabi huraira ta radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu sallama haka ne kun mallakaita min wara'i hazal haidi ya an Allah ilaha illallah mustaqinan biha kalbuhu fa bashirhu bil jannati maganan babban eh shi yasa in ka kadaita Allah din wane mutum ya kai ne fa in ka kadaita sai ce to ku gaya masa na bashi aljanna sai Allah sai Allah ka ji tsoronsa kaga girmansa kaga bawan Allah nan ba sabon da bai yi ba shi kansa yana gudu ya sani in ya hadu da Allah abun ba zai kyau ba ya sani bai beldata ko yawwa bai beldata to bai yi bai jamirawa ya sani aiki bai kyau ba so da haka sai ba da wasiya in ya mutu a yi mai in ya mutu a kona shi gaba daya a kona shi tokan a ɗauka ji a zuba cikin teku eh. ya san ya yi ba kyau ya san kuma in ya haɗu da allah kaga kenan ya san wa ya san girman shi don ya san ya haɗu abin ba zai kyau ba an gane ba kamar yadda aka yi wa bafulatin ni sharri ba ko eh, ba kamar yadda aka yi wa bafulatin ni sharri wai dan uwan shi wani wai mai suna ja'o ya rasu kuma shi ja'o yana da zuciya sosai to an zo taziya ne wai sai ce da ya gaishe su da fulatanci ce to ja'o ya ke waɗi ja'o don da'o ɓerɓero mala'ikan ɗo bo ɓe min ko ɓe hulata ta ɓe ƴammoɓe ngada yasi wai abin da yake cewa shi ja'o mutum ne wanda yake da zafin rai yanzu ran shi zai ɓaci kuma ga shi ya rasu kuma ga mala'ikun nan kuma a kabari masu tambaya ne shi abin da yake gudu kada su matsa wa ja'o da tambaya ran ja'o ya ɓaci su yi waje da mala'iku kaga akwai aiki ya to Allah ya sa mu dace na'am to me yasa da Allah ya tashe shi sai ya ce masa me yasa kai wannan sai ya ce ya Allah ina tsoron ka ne kana na san in nazo gaban ka Allah zan shiga zan shiga wuta azaban ka nake tsoro sai Allah ya ce to kushe da na gafarta masa ya tafi aljanna wannan ya taba ko bai taba ba ya more duniya ga lahira kuma ya yi da duk ya ga dama a duniya kuma ya tafi a maho ya samu aljanna to me yasa girman Allah to shi Allah yana so ka girmama shi ka san girman shi ka kadaita shi in ya san kana tsoron sa ka san girman sa to sai ji tausayin ka kana saukan hanya kana sabu ka sai a ah, in ka dan saukai ce eh, wannan eh to amma ba ruwan ka da shi ba ka ma jinsa hasali ba nan ba ma kana cikin ko baganganu ko ko maganganu da ma kake kake abun nan nashi zai sa yi fushi sai kai Allah ka ƙara mana imani Abu Hurairu ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallakita min wara'i hazihi alhadi wanda duk ka haɗu da shi a bayan wannan gini wanda duk ka haɗu da shi a bayan nan gini na ya nuna masa an gane ba na masallacin ku nan ba <laughs> yawa yawa kar ku ce kuma kuma mu annabi yana zuwa so <laughs> eh, ba yana zuwa son mu aka ce eh? ko shekarun baya ne ba ko wanda annabi yana zuwa gidan shi ba ko suna waya abin da aka yi ka dama gaji Allah ka samu dace ya ce duk wanda ka haɗu da shi a bayan nan annabi ya gaya masa bayan gini haka ka haɗu da shi ya shahadu Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mustaqina yana mai yaƙini ya tabbatar da shi biya kalbu zuciyarsa ya tabbatar da eh Allah shi kadai ne ya ce abu in ka haɗu da shi to fa bashiru bil jannati gaya masa dan aljanna ne ka masa albishir dan aljanna ne Allah ka samu na cikin su mala yace fashtara da fi dukhuli qa'iliha aljannata menene ke nuna nan ya shar'anta shiga aljanna ga wanda ya faɗi kalma zaka shiga aljanna da faɗan kalma so ashe kalman wato ba wasa bane an yakuna mustayqinan biha kalbu zuciyarsa ta kasance ta tabbatar da wannan din haka din Allah din shi kadai ne Gaira shakkin ba yana shakka fiha a cikin kalman ba an gane wa izan tafa shartu in tafal mashrubu dama haka ne kuma idan aka kore sharadi to abin da aka shar'anta kuma zai tafi sharadin shine ka ka tabbatar da wato yaqinin nan ka tabbatar da Allah shi kadai ne shine sharadi to kana tabbatarwa kuma to shikenan an gama ka cika sai me wato sai abun nan sai shiga aljanna Allah ya ce fala yadkhulul jannata illa man kana muqinan biha qalbuhu ba zai shiga aljanna ba sai wanda zuciyarsa ta kasance ta yi yaƙini ta tabbatar da wannan malai ce fa haza huwa shartu thani wannan shine sharaɗi na biyu Allah ka hada mu aljanna gaba daya sai sharadi na uku za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa da muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana sai a kira sai wannan yana cewa assalamu alaikum ga tambaya ta kamar haka wani ne ya bugaci wani abu a wurina sai na rantse da Allah ba zan bashi ba zan bashi ba sai daga baya na bashi to malam azumin kafara ya hau kaina in har azumi uku ya hau kaina a jere zan yi su ko daban-daban eh, Yace abun nufi duk randa na ga dama zan iya yi to na farko idan mutum ya rantse cewa ba zai yi abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai daga baya sai kaga yin abun ya fi maslaha kuma gashi karan tse, to sai ka yi abun sai kai ka fara kwana uku to kaga ya je daidai ya rantse ba zai bayar ba daga baya kuma sai ya bayar da ka koda ma baka son yin kafara in kaga bayarwan ya fi maslaha to gwamma ka haƙura ka bayar ɗin sannan sai kai mai sai kai ka fara kwanaki uku kwanaki uku a jere ne a jere za ka yi su ba tare da wato ka ka ka abin da rarraba ba wallahu alam wannan kai kuma yana cewa assalamu alaikum malam menene haƙƙin malami akan ɗalibi kuma menene haƙƙin ɗalibi akan malami wannan karatu ne <laughs> da kansa zaman kansa a takaice malami shi ya ji tsoron Allah ya karantar da ɗalibi ko ɗalibai gaskiya abin da yake daidai ya karantar da su abin da yake gaskiya abin da yake daidai kar ya ɓoye iliminsa kuma ya yi tsakaninsa da Allah babu bambanci tsakanin ɗaliban babu bambanci tsakaninsa da ɗalibansa kuma ya karantar da su abin da yake daidai sannan duk haƙƙin da ya kula da tarbiyyansu wannan duka yana kan malami dole za ka bibi tarbiyyan ɗalibanka kar a samu kuma kai ne kake fara ɓata tarbiyya na ɗaliban so dole malami ya kame ya zama yana da mutunci a gaban ɗalibansa sannan ya ba su karatu mai kyau babu ha'inci a ciki babu kuma wato bambanci a takaice kenan shi ɗalibi kuma dole girmama malaminsa dole girmama malaminsa girmama wanda bai saba ma shari'a malami yana gaba da kowa don ya ɗauke nauyin da yake kan ko mahaifinka ko mahaifiyarka wanda abin da yake dole ne iyayenmu su yi to amma idan malamanmu sun ɗauke to wannan farbu kifaya ne su za su iya cewa ba za su yi ba za a ce masa me yasa ba saboda akwai wasu masu yi amma kai mahaifi idan ka ce ba za ka yi ba to ka buɗe hanyar halaka kai ma don dole Allah zai kama ka wato akan wannan dole in dai mutum ka ne dole ka girmama shi kai ko karatun sana'a ne bare kuma a ce karatun addini ba ilimin da ya fi tsada irin wanda ke karantar da kai Allah wanda ke karantar da kai manzon Allah sallallahu alaihi kuma a bisa sunna tafarki na magabata na kwarai to ba wanda ya kai wannan mutunci shi yasa da za ku gani tsakanin ɗalibi da malami sai kaga ɗalibi ya fi girmama malami ma sama da mahaifinsa mahaifinsa ma inda za su haɗu malami yana da kaya mahaifi yana da kaya to mahaifi zai iya ce ka bar nawa ka je ka karbi na malaminka za ka ga ɗalibi zai wanke wa malami kaya zai je sa ya taimake shi zai hidimdimun malami zai masa duka dan me dan ba da lokaci da malamin yi yana karantar da shi da ka sai karatuttukan suka zama da akwai albarka akwai albarka shi kuma zai baka lokaci to yanzu kuma ɗalibi yana zagin malami in ka gan ya ganka sai ya kwana karka aike shi ba kai saka ce masa yi mini kaza ba kuma kai ne kake karantar da shi kuma in ya karantar da kai ko so ɗaya ne har abada malamin ka ne su da haka dole ɗalibai mu girmama malamu ko ka san abu yana daga cikin biyayya ko ka san abu malaminka bai sani ba ba a ɗalibi baya wuce gaba sai in malamin shi ya bashi dama amma baya samun malamin shi eh, eh, baki a cikin karatu ɗalibin kirki baya yin haka kuma ba zai musu da malamin shi musu na abun nan ba sai dai ban fahimci kaza ba cikin girmamawa an gane wannan shi yasa za ku ga wato abin nan girmamawa na karatun zaure ya fi girmamawa na karatu nizamiya an gane mu a karatun zaure kana gaban malamin ka in ba ka gaji ba ma ba za ka daga wuyanka ba a da kufi haye su ma kuma koda ya ɗauko baiti ko ya ɗauko wani abu in kai ka fahimci cewa akwai matsala a wurin ba a sa baki shiru za a yi masa daga baya gane ya gyara kayan shi an gane duk wanda ya karatun zaure ya san wannan inda duk ka gan shi za ka ga kana gefe-gefe inda duk ka gan shi za ka ga kana gefe-gefe hannuwan nan ba za ka so kai tsaye ka fara bashi ba sai dai shi ya jawo ka to sai ku ga akwai girmamawa tsakanin su masu karantar da mu inda kuma mu ɗalibai wanda muke karatu wato a gaban su sai ku ga Allah ya sa albarka a cikin abu